babu wanda zai zo gare ku sai ku wannan rayuwar mai sauƙi ce kowa da hanyarsa kuma kowa da inda yake so ya isa shi yasa na zaɓi hanya mai sauƙi don in gudanar da rayuwata cikin salama nakan ma'amalanci duk mutumin da ya mu'amalance ni kuma nakan nesanta kaina daga duk mutumin da ya nesanta kansa da ni wannan ya janyo min girmamawa da darajoji da suka girmi zatuna ya kamata kasancewa ba wanda zai zo gare ka sai kai tsawon wani lokaci ne ka zauna kana jira kuma har yau ba wanda ya zo Tuna na gaya maka cewa ka daina kiran kowa ka daina jiran kowa domin ba wanda zai zo ka tashi kawai ka kama hanya ya kamata ka cewa lokaci ya yi na yin nasara ya kamata ka san cewa inda kafafun raƙumi suka je sannu sannu kafafun kaza ma za su iya zuwa yanzu ne lokaci gwada ƙarfinka kawai dana cewa sai an jima daina cewa sai gobe domin ka daɗe kana faɗar haka kuma har yau ba wani abu da ya canza idan har wani ba zai maka numfashi don ka rayu ba waye zai maka yaƙi don cimma ka? aikin rafkanannu ne wannan bari in tuna maka shin ka tuna buri kaza da buri kaza da kake so ka cimma duk da cewa ba zan iya bayyana ainihin yadda kake ji game da su ba amma na san cewa har yau kana da wannan tsarin idan har ka wahaltu canza tsarin amma kar ka canza burin wata rana za ka riske shi ba za ka iya komawa baya ba ka canza farkon amma za ka iya farawa daga inda kake ka canza ƙarshen ta hanyar tsayuwa da ƙafafunka ka yi gudu don yin aiki tuƙuru kar ka ji tsoron kaɗaici shi ne babban abokin tafiya kuma za ka koyi ababe da dama yayin da ka kaɗaita ban sani ba ko za ka iya hango abin da na hango amma bari in nuna maka kalli duk dabbar da ke rayuwa a dokar daji ita kaɗai take tafiya kuma ita kaɗai take nemo wa kanta abin da za ta ci ashe baka ji hadisi da ke cewa idan bawa zai imani kuma ya miƙa lamarinsa ga Allah to Allah zai ciyar da shi kamar yadda yake ciyar da tsuntsu zai waye gari yana mai jin yunwa amma ya maraitu a ƙoshe shin har yanzu wannan bai natsar da kai ba ko a wannan kaɗai ya kamata a ce ka duhu kammala da cikar hankalinka yanzu na san cewa sun dawo gare ka tafi kawai ko da ka samu mataimaki to yana da kyau kasancewa ba wanda zai kasance tare da kai har abada ka koyi yadda za ka yi nasara kai ɗai don haka nake cewa ka tsammaci abin da ba a tsammani kuma ka tunkare shi za ka yi nasara cikin taimakon Allah. wani lokaci ba Allah ya hana ka abin da kake bukata ba ne a'a sai don ya baka fiye da shi tashi ka jajirce ba za ka samu mutum tamkar ka ba ka nema kai ɗai kawai kuma ka zamo cikin yin shiru wata rana nasarar ka za ta girgiza duk duniya na barka lafiya